demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba siyasar Amurka ana saura kwanaki biyar a fara zaɓen fidda 'yan takara. Masu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau kwana biyar kamun Amurkawa a jihar Ayowa jihar da take fara zaɓen fidda ‘yan takara su nufi rumfunan zaɓe domin su zaɓi ɗaya daga cikin ‘yan takara uku na jam'iyyar Democrat, wato Hillary Clinton da Sanata bani Sanders da kuma tsohon gwamnan Maryland Martin O'Malley. A bangaren ‘yan jam'iyyar Republican kuma akwai akalla mutane fiye da goma, ko da shike ba dole bane dukansu su yi takara a jihar ta Ayowa. Na kan gaba daga cikinsu shine Donald Trump da Sanata Ted Cruz da Marco Rubio dukkansu uku suna takara ‘yar tinken da za a yi a jihar ta Iowa. Domin aka muka tuntubi Malam Shehu Yusuf Kura tsohon ma'aikacin wannan tasha wadda hali yanzu yake nan Amurka domin jin yadda yake kallon siyasar a wannan shekara. Sana harkokin siyasa da kuma masu lura da harkokin siyasar Amurka suna cewa ba a taɓa ganin kakar siyasa lokacin siyasa. wanda ya jirkitar da tunanin mutane kamar wannan ba saboda wata doka da kake da ita ta siyasa wacce za ka ce in an yi kaza kaza zai faru ko in ba a yi kaza ba kaza zai faru to a wannan kakar siyasar ta amurka ta ba mutane ruwa ta ba mutane mamaki domin duk abin da ake zato ba haka ya faru ba kamar me da yawa kamar misali zan baka um, duk da yake an san cewa Hillary Clinton tana da farin jini a gurin 'yan jam'iyyar na Democratic Party kuma dama can tun wancan zaben da suka yi da obama ana ganin kamar ita ce take kan gaba ita take da ƙarfi ita take da goyon baya amma daga ƙarshe obama ya zo ya bata ruwa to a hmm. wannan karan ana ganin kamar ai tun da yanzu ta riga ta kai matsayin da babu wanda zai iya kalubalantar ta sai kuma ga wani tsohon dattijo ya fito wanda ake ce da shi sanata bernie sanders eh. wanda shi shi ba ma ɗan jam'iyyar democratic ba ne eh. haka kawai da rana tsaka ya shige ta ya ce kuma yana so ya zama ɗan ta na shugaban ƙasa hmm. to a yanzu ta taɓurzar da ake yi kikika kan da ake kankan kan ɗin da ake shine cewa a wannan zaɓe da za a yi na ranar litinin hmm. na fitar da 'yan takara eh, a jihar ayo a jihar nan ta Iowa wacce take yin caucuses eh. ana ganin ba mamaki Bernie Sanders ya kada Hillary Clinton hmm. kuma idan ya kada Hillary Clinton a nan dama an tabbatar babu makawa zai kada ita a jihar New Hampshire hmm. to kaga wannan abu ne wanda ba wanda ya taba zata ba ma wanda ya taba zata Bernie Sanders har zai fito har zai yi wannan farin jinin hmm. to idan kuma ka koma bangaren jam'iyyar Republican eh. wadda ita kuma dama an santa jam'iyya ce dai ta attajirai jam'iyya ce wadda take da kare bukatu da hakkokin masu hali da kuma sauran 'yan kasuwa su ma ɗin kafin a shiga wannan zaɓe kowa ya ɗauka Jeb Bush shi ne zai zama a kan gaba. A ya zo ya yi gwamna shekara takwas a eh. jihar Florida, wanda jihar nan ta Florida tana cikin jihohi guda hudu manya-manya a nan kasar. Eh. Kuma gashi mahaifin shi shugaban kasa, wan shi ya yi shugaban kasa. Eh. Kuma kafin ma ya ayyana zai yi takarar nan sahabu sai da manya-manyan attajiran ƙasar nan suka haɗa masa hancin kuɗi sama da dala miliyan ɗari da wani abu hmm. domin ya shiga ya samu nasara cikin sauƙi. Sai kawai aka wa gari. eh yau a ciki sahabu in ana zancen yan takarar republican sai ka kirga mutum shida ko bakwai kafin ka kawo sunan Jeb Bush wanda yake dan shugaba ne kuma kanan shugaba ne. So, eh, haka wannan abun ya hmm. ba mutane mamaki. To a ganin ka me janyo haka? To masana harkokin siyasa suna cewa abin da janyo haka suna da yawa. Hmm. Ita dai jam'iyyar Republican dama ta daɗe tana girka 'ya'yanta. akan wannan aƙida ta cewa kowa ma bai isa ba sai wanda zai zo ya girgiza komai ya jijjiga komai a kawo sabon tsari. Hmm. To 'ya'yan jam'iyyar Republican ba sa son zub da ciki. Kuma duk sanda aka zo yakin neman zaɓe 'ya'yan jam'iyyar za su ce in kuka zaɓe mu za mu hana kuɗin zubar da ciki. sai ga shi yau su suke rike da majalisar tarayya ta wakilai su suke rike da majalisar dattijai kuma an nuna wani bidiyo a nan kasar da ita ya musu da hankali amma har yau har magajin gobe suna rike da waɗannan manya-manyan majalisu guda biyu amma sun kasa hana a ba wannan ƙungiya da take eh, eh, ƙoƙarin zubar da ciki kuɗi daga gwamnatin tarayya irin waɗannan abubuwan na cewa a na zaɓe ka bisa alkawarin za ka yi min kaza kuma ka je ka kasa cika min alkawarinka to sai in ga to me amfanin na ringa zaɓen 'yan siyasa bari in zaɓi wani mutum wanda shi bai taɓa siyasa ba kuma bai san ma yadda ake siyasa ba kuma shi nake so izo i zama ya zo ya doddoke kowa ya gyara min abin da nake so don haka ne farko wa Donald Trump har yanzu yake gaba kafin Donald Trump akwai wani dan majalisar dattijai ana cewa da shi Ted Cruz shine na biyu shi ma mai ra'ayin riƙau ne mai ra'ayin cewa a fasa ne kowa ya rasa muddin ba zan samu abin da nake so ba. Kana ganin cewa idan aka jam'iyyar Republican ta tsaye da Donald Trump a kamar yadda ake tsammani kana tsammanin jam'iyyar Republican za ta ci zabe? to a nan gizo ike sakata sa domin mutane suna cewa look duk ma abin da mutane suke tunani Donald Trump yana da goyon baya ne na akalla ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa hudu na 'ya'yan jam'iyyar republican kuma yawancinsu turawa ne yawancinsu ba masu zurfin ilimi ba ne kawai high school suka gama suka zo suna aiki kuma tattalin arzikin duniya da ya canja sahabu da shekaru talatin ko mu da muka zo nan kasar kusan shekaru talatin ɗin da suka wuce ko shekaru ashirin da suka wuce akwai arziki a kasar akwai aiki mutum ya yarda a zuciyarsa cewa rayuwar ɗansa za ta fi rayuwarsa to yanzu sai aka shiga tattalin arzikin duniya ya shiga cikin halin ha'ula'i saboda haka tattalin arzikinsu da rashin tsaronsu da rashin kyakkyawar makoma gare su da ta 'ya'yansu sai take ba su tsoro to sai wani izo ice ni zan gyara muku wannan ni zan kawo wani tsari da zai taimake ku saboda haka gaba ɗaya turawa waɗanda su ne yanzu yawan su yake raguwa a nan ƙasar suke ganin ba sa son zub da ciki yau a ƙasar nan doka zub da ciki ta zauna ba sa son auren jinsi yau doka auren jinsi ta zauna ba sa son rufe masana'antu yau kullum rufe masana'antu ake a ƙasar nan waɗannan abubuwan sai suka sa ba wanda suke so sai wannan izo ice zan yi duk yadda zan yi in kare muku bukatunku to yawancinsu turawa ne to america kuma wato tsarin yanayin mutanen da ke cikinta ya canza baƙar fata suna ƙara yawa hispaniyawa suna ƙara yawa sannan matasa waɗanda su kuma ba su damu da duk waɗannan abubuwan ba sun yadda ka kare hakkin yan luwaɗi da yan maɗigo sun yadda ka kare hakkin mace ta zubar da ciki sun yadda ka yi irin waɗannan abubuwa na masu sassaucin ra'ayi shine ake ganin idan jam'iyyar republican ma ta tsayar da donald trump kuma ga maganganun da yake yi kada a bar musulmi su shigo kada a bar baki su shigo kada a bar wa to sai ake ganin ko ta tsaye da shi zaɓe watakila zai yi wahala ya iya haɗa hancin ƙungiyoyi da rukunonin mutane daban-daban ya iya cin zaben a lokacin. Bangaren jam'iyyar Democrat ka ambaci Bernie Sanders. Um, akwai wanda suke gani cewa da wuya Bernie Sanders ya kai labari. Di yadda aka yi dai watakila ya kunyata Hillary da farko amma a je a dawo ƙarshen ta duk dai watakila Hillary ce za ta samu nasara. Me za ka ce kan haka? gaskiya ne wannan saboda idan ka duba tsarin zaben su nan ana farawa da jihar Ayowa dinnan hmm. jihar Ayowa dinnan kashi casa'in da biyar cikin ɗari turawa ne ziryan jiha ce ta yankin karkara kuma babu inda ake da masu sassaucin ra'ayi ma'ana liberals waɗanda ra'ayinsu mai tsananin sassauci ne a cikin jam'iyyar democratic party kamar a jihar iowa da jihar new hampshire hmm. Saboda haka ba ta zama mizani na auna menene yaya irin karfin ko kuma ra'ayin mutanen jam'iyyar democratic a cikin masu zaɓe na ƙasa ba hmm. saboda haka hakika ko da bernie sanders ya ci zaɓe a jihar uh, iowa a ranar litinin mai zuwa ko da ma ya je makociyar jihar su tunda shi dan jihar vermont ne hmm. kuma jihar vermont ta yi kan iyaka ɗaya da jihar new hampshire hmm. to ko da ya ci to idan aka shiga jihohi irin su South Carolina aka shiga jihohi irin su Nevada aka shiga jihohi irin su Texas aka shiga jihohi irin su California inda ake da baƙaƙen fata da yawa a hmm. jihar New Jersey da jihar New York da jihar Ohio ballantana jihar Pennsylvania zai yi wahala Bernie Sanders ya iya taka wata rawa ya iya san ya iya samun wani tagomashi political independence is totally inadequate if it is not accompanied stability and economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu da wannan shiri muka zo ƙarshen shirin demokradiyya yau na wannan mako. Makon gobe da ikon Allah za mu kamo ƙarashin wannan sharhi da kuma hasashen da masanin ilimin taurari Malam Ɗanladi Abdullahi ya yi kan jam'iyyar da za ta kafa gwamnati a nan Amurka. Kamar na madadin Shehu Yusuf Kura da kuma Kibahiro Diodo ne daidai da sautin shirin a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya.